Masu saurare awajen yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muna ilimi hasken rayuwa shirin da muke gabatar maku a kowane mako daga nan sashen hausa na arafai. Idan masu ware ba ku manta ba, a kwanan baya shirin ilimi hasken rayuwa ya tattauna kan ilimin lissafi inda muka taɓo lissafin sallah da kuma rabin gado tare da mashahurin malami kan tsaguron ilimin na lissafi a Najeriya wato Farfesa Aminu Alhaji Ibrahim na Jami'ar Jihar Sokoto. To a wannan makon kuma za mu ɗora ne inda za mu ji wasu ayyukan malamin da ya gudanar domin sauwaƙe ilimin lissafi ga ɗaliban firamare da kuma sakandare. Lissafi dai ya kasance uwa ga fannonin ilimi da dama da suka hada da kimiyya da fasaha, da likitanci da fannin kuɗi da tattalin arziki har zuwa fannin zamantakewar al'umma, kuma lissafi fanni ne da ya game faɗin duniya. To sai dai su da dama ɗalibai na ƙauracewa lissafi tun a matakin farko, kamar yadda za ku ji daga bakin wasu ɗaliban da shirin na ilimi hasken rayuwa ya ji ra'ayinsu. Gaskiya a nawa gaskiya ba na son lissafi. ni tun ina yarinya dai lissafi yana zama mu matsala shi yasa ba na son lissafi ko da na kasance na haɗu da lissafi abu da ya kamanci lissafi wallahi ba na son maganin takardar gaskiya ba na sha'awar lissafi gaskiya dan ya cewa saboda ko malaman da suka fara koya mun da shi sun biya mun da shi ta hanya ne wanda barin fahimce shi da sauki ba so ban samu ban samu na fahimce shi da sosai lokacin da nke primary school ba so shi sa tun lokacin ma na bana son soja din kuma dandan tashi aka abin yabe ne to dangane da wannan na tattauna da Umar Sale Gwami masanin fasaha a Najeriya Eh wannan matsala ta jima a cikin al'ummarmu wanda kuma yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda ya jawo muka kasa samun ci gaba ta wajen fannoni na fasaha da kimiyya da kuma sauran abubuwa na ci gaban ɗan adam. Akasari shi lissafi ko mathematics ana koyar da shi ne saboda ya kaifafa tunanin ɗan adam. Wato ɗalibi ya kasance kwakwalwarsa tana iya lissafa abubuwa ta bambanta su ta kuma taimaka masa wajen kiyasi wajen tunani akan kowane irin bincike zai yi. To babbar matsalar da ake da shi shine su kansu waɗanda suke koyar da shi lissafi nan sun koye shi ne ta hanyoyi masu wahalan gaske wanda yake an jima cikin shekaru ba a samu wasu sauye-sauye da suka canja salon koyarwa din ba. to a dalilin haka sai ya kasance koyar da lissafi din ya zama yana da matsanancin wahala kuma malamai waɗanda suka kware a koyar da lissafi din waɗanda ake bukata sun yi karanci to wannan karancin sai ya jawo kusan duk waɗanda ake tura su su koyar din da dama suna yi ne ba da son ransu ba ba kuma kyakkyawan kwarewa suke da shi a kai ba wannan shi ya jawo ɗalibai ya kasance ransu baya son darussa na lissafi saboda yana sa su zurfin tunani ko kuma takuri na tunani wanda yake gaskiya ba su samu horo ko tarbiya irin wannan ba. To ba ga matakin farko ko ya za ka danganta ilimin na lissafi a zangon kuma karatun jami'a? Karatu na babban ilimi kamar jami'a. Shi kuma irin lissafi da ake yi irin lissafi ne wanda yake ya kamata a ce an ɗaura shi daga kan turban wanda aka fara daga ilimin firamare ko sama da firamare na sakandare kenan saboda haka shi kuma ilimi ne mai zurfi wanda shi ma yana bukatan kwarancewa din to a takaice bamu da makaranti na musamman bamu da kuma eh, wajen koyarwa ko horarwa na musamman wanda yake za a iya horon malaman su lissafi din eh, shekarun baya an taɓa zuwa ma kasar indiya da sauransu aka ɗauko malamai na lissafi saboda a ƙarfafa shi wannan ilimi na kimiyya da fasaha ɗin saboda shi lissafi shi ne jigonsa. To akwai mashahurin malamin lissafi Farfesa Aminu Alhaji Ibrahim mataimakin shugaban jami'ar jihar Sokoto gefen karantarwa wanda ke kokarin fito da wasu dabaru da ma'aunai ko kuma fomula a turanci domin sauwaƙe ilimin lissafi ga ɗalibai tun daga firamare har zangon karatun jami'a. A tattaunawar mu na tambaye shi kan ayyukansa na lissafi domin ɗaliban firamare. Sadda ne zama farfesa an yi min wani reception abokai suka naɗa suka tara aka ɗayin shugabanni na an anna suka ce to yanzu ya kamata in tashi tsaye game da ƙara wato samar da taimaka ma al'umma ga fahimtar wannan darasi. E to da na dawo gaskiya sai ne zamna sai ne yi wasu littattafai guda uku biyu na primary school guda na junior secondary school wanda ina son in zakulo wata hanya ta koyar da lissahi a aikace wanda inda an ka hito inda an ka har yanzu muna amfani da hanya ce ta watan theory wato hanya ta rubuce kawai koyar da lissahi in ka zo secondary school za ka ga eh, lissahi bai da laboratory kamar ake zuwa chemistry aje ta physics aje babu ta eh, saboda mun dogara ne ga koyar da lissahi a teori wato a rubuce da faɗi to na ga kamar yana kawo gibi yana kawo illa kwarai ga fahimtar lissahi na fahimci yana daga cikin abin da ya saya yaran mu ke tsaro lissahi saboda mun mai abu ne wanda za a to a yi ta a yi ta rubutu abu sai mu bashi wata fassara kamar abu ne wanda ake kirame kamar har da wanda kuma ba haka bane kamar da ni bayani daga farko eh, to kamar cikin littafin wace fasaha kai amfani da ita eh, kamar na farko wannan na wannan na kira shi practical lesson for teaching of algebraic expression uh, teaching model 1 to wannan na fahimci uh, wato algebraic expression wasu wani rubutu ne na lisahi wanda yake zama kamar ma'auni na ƙididdiga to yana ba yara wahala kwarai saboda haka sai ni yi shi for primary school na wanga na primary school na ina yin abu a aikace kamar in ina son kalisa fa yawan abu sai in kawo kamar kasuwa misali kamar nan ga hotuna na wannan ya zo wannan ta zo da kwai daga ƙauye ga kwai ga kaji ta sai suwa wannan ya zo saye za ga ƙididdiga za ta fara ƙwai nawa ne kaza nawa ne ko wace kaza nawa take yana jawo hankalin yara in zai sai kajin kamar guda hudu ne ko nawa a kan nawa son ka kama kenan eh kaga sai a ce irin kamar ko wace kaza ka ce mata x kaga kana da 4x kamar samsung kamar haka ne abin zai ci gaba eh so in ka samu balu na x ɗin ka ce a ce ko wace kaza naira goma sai ka ce sau naira goma sau hudu zai zama naira arba'in to daga nan nike ni ina yi ina jawo don kasan yara suna son harka mai abu mai hoto ga hoton kasuwa ga mutane suna ta ga wannan suna wannan cinikin haka dai ni ta tahiya da shi ina yi so ina sai ni ni raba shi kashi uku akwai abubuwan da ake a cikin aji wanda akwai misalan da zaka iya ba su nan ba sai an hita ko ina ba nan cikin aji yara zaka iya ba su sai kamar misali kafafun da agga yara kowane yaro yana da kafa biyu so in su 20 ne ka ce kafa nawa kenan a cikin ajin ga kaga sai su yi sau biyu eh to wadannan abin nan cikin aji ana iya su na gane ku coci aikin da dai kuke yi ba dan kuɗi kuke ba taimakon ƙasa kuke yi ba mu kura ya manya kura ya yau da gobe injiniyan gidaje da masu ƙera moto da masu yin gadoji ba dan akwai tica ba su ma ba sa iya ba. Injiniya na hanya, kai ta in ka duba, har makanikai ma ba dan akwai tica ba su ma ba sa iya ba. Tuku menene fatan farfesa game da wannan aikin nasa domin bunƙasar ilimin lissafi ga ɗalibai musamman ma a Najeriya? Guri na dai shi ne eh, in eh, samu zan samu goyon baya watan support ga ɗalibai ga al'umma da kuma mahukunta kama da local government har game federal government ah, na cewa an taimaka an tabbatar da an ba mu dama da ni da group ina wato mun gabatar da workshop daban-daban na koyar da stakeholders wanda ke da haƙi kan waɗannan instrument da muka gano da muka ƙirƙiro sannan kuma na biyu a ɗan taimaka a wallafa su da yawa a ɗan watsa su ga yaranmu don su ma su ci gajiyar wannan sabon binciken da aka yi kar ya ƙare cikin kabot da abin <laughs> wanda yake shi ya yi ƙarhi na ni ba zan je in rubuta in ba kowa ba gaskiya na dai wanda nika yi na ƙirƙirwa na zamna in yi tunani in rubuta kuma in buga kuma na yi eh sannan kaga haƙƙin gwamnati na ita ko ta tashi ta yi nata ita ko da kamfanoni da ngos masu shawa kan ilimi su kuma su yi taho da na su tabbatar da abin nan ya kai ga al'umma don dama don al'umma an kai shi ni ba na yi don kaina ba ko don yaran eh haka ne to shi ɗaya nake fata nake kira kuma insha Allah. masu surare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Bauchi da ya taimaka wa shirin da kuma sashen hausa na arafai ni wajen yau ke muna fatan alheri